jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin namu namu tattauna a cikin shirin muka tattauna batutuka ne wanda ya shafi al'umma kai tsaye kuma a yau din ma dai muna tare da malam yushawa albani duk da na san mun daɗe ba mu na tare da malam yushawa albani ba ana ta yi salin da tv tambayoyi a kan malam kwana biyu to an san jiki da jini amma dai a yau alhamdulillah muna tare da malam kuma za mu tattauna batu ne wanda yake ya shafi al'umma duniya ba wai Nijeriya ba. Karmakullah assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Da ayyuka ya kwana biyu. Alhamdulillah. To masha Allah. A karmakullah bari mu tattauna dangane da abubuwa da ya shafi al'umman duniya kai tsaye. wannan abu kuma ba komai bane illa abin da ya shafi harka na yau da kullum a kuɗi idan muka ce kuɗi a kowa duniya yana amfani da kuɗi daidai gobe kuma kuɗi ya danganci menene ka ɗauka a matsayin kuɗi matsayi irin na gwamnati ta kowace ƙasa ta amince idan yau na ɗauki ƙasa kai ma ka ɗauki ƙasa wancan ɗauki ƙasa wannan ya ɗauki ƙasa wannan dai ƙasa da ake abin nan muka ce shi ne zamu amfani da shi gurin cinikayya shi kenan za mu iya cinikayya matuƙa dukkan mun yadda cewa wannan shi ne abin da mu amfani da shi a matsayin wani a tarihance da da da da can ba takardu ne ake amfani da su a matsayin kuɗi ba kowa isa al'umma tun daga kakannin kakannin suna da ababe da suke amfani da shi wani za lokaci akan ce wai ga ni gishiri in baka manda ta ka fara cinikayya sauransu na ka zo da to yau an wayi gari ana ganin cewa wannan takardu na kuɗi su masu zama tsohon yayi ko kuma sun fara zama tsohon yayi saboda ababe da yake kunshe tattare da su to ana ganin kaman ya kamata lokaci da za a canza su a koma ainihin harka na ci gaba ma'ana web kamar yadda yan boko suke cewa wani nau'i ne na ci gaba na network irin wannan akwai abin da ake ce mishi cryptocurrency wato kuɗi ne wanda ba a ganin shi da ido sai dai ta hanyar abin da ake cewa yanan gizo a yanan gizo yawwa malam A yanan gizo to wannan nau'i ne wanda yake su kasashe tuntuni ma sun ci gaba da wani musamman ka tafi china yanzu sun nan kwana biyu ba su amfani da kuɗi misalin da muke ganin ana gudanar da cinikayya da abin duk abin da zaka saya sai dai kawai ka ɗauki wayan ka latsa ka tura musu kawai shi kenan sai sun yi kuɗi kuma an amince da ban sani ba malam daidai gwargwado Allah ya baka ilimi kan irin wannan abubuwa kuma mun sha yin program ba yau ba fiye da shekara kusan biyar ko bakwai kan irin wannan abubuwa don ba zan manta ba a cire-ciren da suka gabata can ka gaya mutane cewa nan gaba ba za a daina amfani da wayansu abubuwa wanda ake ganin shi ne ma zamani za su zama tsohon yayi da muka fitar su gashi yanzu ana nema a ce mana takardun kuɗi ma suna muka ce motar da ake hawa da taya tana bungura a ƙasa to nan gaba a sama za ta rinka tafiya kwarai ba kai magana akan wannan da makamantan kuma gashi mun fara gani ma yau tun da yanzu akwai kasashen da ba su amfani da mota mai inji wanda take shan mai sai dai wutar lantarki ko kuma hasken rana da makamantansu ina jin ban manta ba lokacin kayi bayani cewa wutar eh, man fetur nan zai zo ya kare to shi yasa tun yanzu an fara abun nan to malam me za ka ce dangane da wannan batu da muka yi shi bala akai akan maganan kuɗi da ake tunanin cewa nan gaba za a daina amfani da kuɗi sai dai electronics mun Assalamu alaikum ala rasulillah amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan abubuwa dama shi Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya yi magana cikin ƙur'ani ya ce tilkal aljamu dawi lahabbainan nas waɗancan kwanaki ana jujjuya su ne tsakanin mutane wato canjin zamani ke. sistem na rayuwa da abubuwa idan aka kai wani ƙarni sai su canja eh, su ne za su canja da kansu ba sai wani ya zo ya ce dole a canja ba da kansu automatically ke kai computerizing ne rayuwa gaba eh. sai su canja kawai kamar yanzu salisu salinga sai ka zo ka zama wani hanshakin mai kuɗi mm, a tajiri to bakin abokananka fa wanda kuke hira-hira da sufa fa mm. to ɗaya ne za ku ci gaba da tafiya a haka saboda eh, system da ka shiga zai canja abokananka to dama da ake cewa idan mutum ya yi kuɗi zai bar abokanan shi zai samu wayansu wato tsari ne na rayuwa ba wai shi ke canja ba kai ne zaka ce wani ba zai hulɗa da kai ba saboda lokacin baka da business da shi ya eh, ganin shi ma ya ganka ma da ido da ku haɗa ido aiki ne sai dai waɗanda suke da irin harka irin naka to su ne abokananka so mu dana zargin abokanmu da su yi kuɗi cewa yanzu mun ba ma ganin su sun guje mu yawwa a daina wannan zargi Allahu akbar system ne to kuma haka Allah ya tsara shi ba wai abun na bane hmm. shine ma wataran accidentally kuka haɗu da tsohon abokin eh. suka ce wani kana ina ya ce ku yanzu kun zama manya ganin ku yi wahala to fa ba zai sake ganin ka ba a bashi miliyan goma Allah Allah to yi wahala ya sake ganin ka ba abokin harka na wani eh? ba shi miliyan goma kawai a baka ba shi miliyan goma ci din ba za a yi shekaru ba ku sake haɗuwa masu kallo da Allah a saurari bayanan da kyau domin ni kaina ina zargin wani idan yi kuɗi ko wani abu ya abin da sun ci ko yanzu ga wani ya guji abokan shi a shi abin haka Allah ya tsara abin shi haka ya tsara to don haka duka abubuwa gaba daya Allah yake cewa lawa khalaqakum kuma ma ta'malu shi ya halice mu da abubuwan da duk activities din da muke yi shi kuma dama programming shi ya tsara sai dai kawai an zo gaba ya balle kawai eh, eh, wannan ya yi ƙasa a ci gaba kamar yadda rocket ke tafiya eh kaga duk inda ya kai in abu ya dena amfani zai fita jikin shi zai fita kawai zai je inda ake so ya kai target ah, ah. to haka rayuwa take gaba mutum ya gane haka ba zargi ba zargi a rayuwar mutum ya gane haka kyau ka yi magana akan wani abubuwa ne wanda yake na kasuwanci tunda Allah halicci duniya ana kasuwanci ka kawo misali da ba ma kuɗin ne haka ba ba ni girshi in ba kaman da to kowane ƙasashe ko al'umma da yadda suke tsarin cinikayyansu mu ma nan muna yara mun tashi ba mu iske ana ciniki da wuri ba amma dai ana ba mu labarin ciro wannan da shi ne kudi wannan din ya zama abin wasa ma abin wasa yi a ce shi ne kudi da kaga an zo gaba ɗaya an daina yayin shi har aka zo aka fara kwabbai su menene ga sunan dai suna ta tafiya to abin da yake faruwa shine a asali kasashen da suka ci gaba zinari da azurfa shi suke amfani da shi maimakon matsayin dala da pound sterling da yaro na turai da ƙungiyar turai da ake amfani manyan kuɗi da ake amfani da su yanzu ba jini ne kawo nan ba a'a dama can da zinari ake yi cinikayya to zinarin nan kuma ita ce wanda akwai riba a cikinta aka ce kada ka sayi zinari sai hannu da hannu hmm. yaddan biyaddin hannu da hannu kuma halan yanzu in ka bani an na baka zinari kaza to zaka bani kaza cewar ka bani yanzu an jima in baka ne ake cima ribar nisa ribar ta shiga na jinkiri eh akwai ribar fadal riba ta ƙari zinari na ya fi na ka zama janun don haka zan baka nawa guda ɗaya ka ban naka biyu wannan musulunci bai yarda da shi ba shine ribal riba na ƙari to duka aka yi magana a kai to da zamani tsayi aka sake samun ci gaba mm. sai ciniki cinikayya da zinarin sai ya zama akwai wahala ba kowa ne zai mallaki sai aka ce to a ɗau zinarin a auna ma'aunin darajar shi da kuɗi manyan kuɗaɗen duniya da za a amfani da su su kuma kuɗaɗen duniya sai a auna ƙananan kuɗaɗe su kuma da manyan kuɗaɗe irin su dala su pound to haka aka tafi da abin kaga kenan a ce ana ta samun modernizing ci gaba ci gaba ci gaba to abin da yake ta faruwa kenan to da aka kai wannan zango sai malamai suka ce to duk wani takardan da ba dinari ba fa ba riba a cikin shi sai suka ce a'a ai riban tana nan domin wannan dala ko farm stali ko kuma wani kuɗi mai makamancin haka ai yana na a kwabulinta dinarin din ai saboda haka har yanzu akwai sai malamai suka zama two parties wasu suna ganin akwai riba wasu suna ganin babu riba